Abin da ya fi ɗaukan hankali a batun rufe ofishin kasafin kuɗin da ke cikin harabar majalisar ƙasa shine damar da hukumar tsaro ta farin kaya ta samu har ta shiga majalisar ta rufe ofishin ganin cewa kundin tsarin mulki ya raba wa kowa wurinsa da kuma irin ayyukan da kowa zai yi kama daga ma'aikatun gwamnati da na majalisa da na ɓangaren shari'a duk suna nan a rabe. Barista mai nasarar Umar ƙwararre ne a fannin kundin tsarin mulki ya yi bayani. Akan waɗannan zarge-zarge hukumomi na farin yan kaya ko ma hukumomi masu sanye da kaya ma eh, na sarki suna da yancin da za su iya zuwa su shiga kowane ofishi ne na majalisa domin su yi ƙoƙarin yin ɗayan biyu wala Allah su yi kokarin yin bincike domin su gano mai gaskiya korafin da aka kawo a gabansu ko kuma a'a su je domin su kare waɗansu takardu ko na'urorin bayanai waɗanda suke a wannan ofisoshin waɗanda waɗanda suke rike da ofisoshin suna cikin waɗanda ake zargi wanda idan ba su je suka yi kare waɗannan na'urori ko takardu ba waɗansu na iya samun su wala Allah su cire su daga cikin takardun da za a iya gabatarwa gaban kuliya in abun ya zo ga shari'a ko kuma ma gaba ɗaya a rasa su gaba ɗaya wanda zai iya kawo rauni ga al'amuran da za a tafiyar da su na bincike ko kuma na shari'a in an je gaban kuliya. Batun binciken kasafin kuɗi da kuma rawar da hukumomin tsaro ke haraman ɗauka shine ya ja hankalin honorable magaji da'u aliyu. ɗaya daga cikin babban aiki shine a zauna lafiya in suka fuskanci kaje za a yi tashin hankali ko akwai wani abu wani ma zai iya yin sharri ko a kona wurin dan dai a samu fitina inda haka suka sun kyauta in kuma bincike ne ba aikinsa ba ne akwai efcc akwai icc akwai 'yan sanda aikin su ne amma an san yi ne domin su kare mutuncin majalisa su kare a samu zaman lafiya ni ina goyon bayan wannan hukumar tsaro na farin kaya sun rufe ofishin kwamitin kasafin kuɗin da na shi kan shi tsohon shugaban kwamitin abdulmumin jibrin mutane sun zira ido domin a ga yadda za a warware wannan badakala ganin cewa an jima majalisar wakilai bata fada a cikin rikici irin haka ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya